بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى يا فيلو يغروغن بكراتي من لسافيا العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة يا الشيخ محمد القبير بن عبد الله القنوي حفظه الله تعالى na ga ya dufe yanzu gocho Min ya littafi ko, eh, littafi albarka kon na bo iga annakin bai manya diga gan hal fi dini bid'atun hasana ngba adini bebe bid'a wangi ade bid'a wangi da adini laisa fi dini bid'atun hasana adini be gan be bid'a wangi qala allah ta'ala soci na ne ga alyawma akmaltu lakum dinakum yinan na ya dini gumiyaye musulmi shi akmaltu alyawma akmaltu lada lakum yaye musulmi dinakum addini na mai ayya nabi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam min fi mi ayani bogo ndo cha bebelu aga wuci gya a bebebe ndo cha aga wuci gya wangi zuma yi na ba wa atmamtu alaikum ni'mati mani mami gumi aye uga yi sharia na ni biya ya gani bai na ni mu yo aga ya ga ni ya leijo an ni ya leijo ndi ni mu ya hmm. ni mu yo ni'mati bi ma na shari'ati na sharia mai gumi aye mufimi waraditu lakumul islam dina waraditu misoci mai dajin lakum yayi musulmiji ke al'islam al-islam musulunci na dinan ga dini wanjo na mi je da bayina na ke kpata na mi je da dina zan doro aji na na ga zo ya fuki ya mai suratul ma'ida aya ta ci babu wadi ayan nan وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور إياكم نيجي كشيلي كلمة يويتي ونو كلمة التحذير نيجي كشيلي نيجي غنبا إتيا غنبا كيو ومحدثات الأمور غنبا إنجا ساي بسنة ديني alamari na ja sayawar kwata na itiya biyu ngole wani ya bi da to hasana wabe sayaw na e. dini oge na geni wa kalman na wani ga wuciya ebe nan ga mu da sa ga ya woro ko mu da sa ga ya bi da waje mu wuce mu da sa al umuru ga yi e gan totun wa al umuru la e ga bebe ga ore na dini na nabi muhammadu bebe ya na sallallahu alaihi wasallam e ga bebe tun guru hunda ci na nabi muhammadu wa na sallallahu alaihi wasallam ya nabi kun yuke fa inna kulla muhdathatin bid'a ibn indoro na saida ne wani gaya bid'a wa kulla bid'atin indoro na ma sai sana dalala e kadniyo wa kulla dalalatin indoro na mai tun e kadnina finnare na wajudin zalu adawa ga yin ya kwa bugu ga safiyo tuna ma bai wajen alaka galakan doro ayan na jufe a nishawa wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'awa haka ri'ayatiha boye addini ga jama'a nabi isa ji yawa ci a yi aji to ya wayo labani ya wani ibu boye so ci ga sai mu mai tsaya fama ra'awha haka ri'ayatiha fusara guba mai tafsiri ji ciwo so ci gama ka tabna alai yin lauji wajibi ta ta ba ni ga gaga ga ni a so bebi wani ma ga ba mai tafsir mai yassar a ganna wasu ga yi e gagba yi zando re di bidiya na waga sai da e, ni e wangi ne amma ya e zo ba ga ta yi sa dole so ci ga gwa kwaji biya je fasiki jama'a nabi isa na ji satun na yi da adini wani annabi isa ga gajani gajani ni mu babu ya ya jani wana biya ga dai kudi da jo ka kai mu fe biye bi abi kan ba gaba tungala ga bai wa satuna wallahi fiya bi ga ga kima dabo ngai na soko ga ajina ga ke jijibo kaze da to ke jijibo ina ngai lunga na wana lele ya fe jijibo su kuranu ga fe gba ji kaza ji kaza keke jijibo ina ji mizi kenya la ila illallah na wuce hankali waga ana e jije fuba ji ne nyanya ina aka na e wasu a ce oge ni na zalla e zo bu jeza e bi to na ga yi cinye wangi al-ikhlasu wal mutaba su ga guguba man na jibe na niye wangi ga wa ah, niye wangi ga ni amma jere zan doro na wala niye wangi usaye da adini ona mudi usaki yo mutaba kya nabi ji mujina ke sahabu ji jijina kan ga niye wangi wa jima amfani ba mun E, ci niye man doro la mi tuwe nu sai nare zan niye za guru so ko jima yo ko ga hadisi fata ku fiti umarje dalili a eti ni bebe ina ba yi gawa ba ci in ji ilimi man ya cile a wuji da su so kuwa cile ba adini ba mutaba ya cile a hau da zaguru so kuwa waliyan so ko ja yau isa ka'ida na re isa ka'ida na ngala bai zage ji ba da ba mai hadisi jau na ade gude bai aibu na alagu hadisi wa na ba wa da su so ko tunewa ba ci a gama ya ba tasara ko ziribi alu hadisi na jihu da fitina bawo gisun da sokoto ne lotu be gun ikanga a ta ga be za de kokolo ato a ti de be ga manena hadisi wa de uzire ani na ke ga ilimi kundoza da su sokwenza e chinule ba adini la bawa mm ga gun guba da su soko da nan ilimi da nan e guba na a ta ga eto adini al ila su ga ne ga al mutabayan ga chinle ya manya ziji ula mi tuci ga ganna ma ga wani bincike kayo ina kacha dini ga giye ji fa ni re e bona ya zai bai je be da su sokwe amma ka tun da ba amma gaga da dini e zai ma bai je be ilimi amma da su sokwe da ba ngole ya ga mi tu safu safu na naji bai je na dini annabi muhammadu ga giye sallallahu alaihi wasallam kai ka saka ida guba na sala to kai da guba na da muhimmanci su koji kwadin yin da sifa guba ba ne sai rabe ilasi sai rabe muwafakai ngai mutabayan annabi sallallahu alaihi wasallam gilmin sahabu ji hmm, Allahu akbar ne faga bin ba eti man yubo Muhammad bin Ibrahim ne yagiya Muhammad bin Abdul Wahhab na wuji fassara wa mallam ya kunna bin ba zai ji katun yore ya bi ngula e ba zai ji katun re amma bin ba zai san zawan gidi tu ga mai ya ce le ba ga salafi ji arbe lokaci na manyan sabe jiki ha jiru jiru ke ga wuce lugana zuma ya gutsun so bin ibrahim ya bo bin ba zuma ba zuma ya bu amma bin ba za ci fata wule ba eti ti fasara wa mallam ya kunna wuce salafi le ba so muhammad daji ke ga egi makanta wangi wuji manyan miwacin da a salafi ya ga wuce wale zai goro shi hmm, kasha dini ga bayi da ma hiya albid'atu fi din ki yanayi ke bid'a dini bo ke bid'a dini bo e wona bid'a ne ba su fata ne yake yan ya addini wuji yayi jeliya e wona ga wale biki ci ko ke da ba ga ga television da ba za mai annabi ba annabi jawazi ta tv bo annabi da ya fitilo aji mm -mm. ba man albid'atu fi din ya e ga ngala nabi ga man adasa fi na aza riwaya ndo cho riwaya na tula ya wana ijo fi amrina aza wana ngo le ga udami ne na mando te ke la di uja te le ga ide na ajiana ade dalili na masalaci ya nabi ngude ta isa jikan yo in ye suku hmm. a ti ga ga ga a ga ndi jele ba ndi jele annabi wu technology ya ga ufa wucewa ya albidatu fi dini hiya ga wale bidiya ya dini ngayi kullu ma lam yakun alaihi dalilun shar'iyyun endoro na dalili shari'a ta tiwa na ga yake ha bidiya min adini bu qala allah ta'ala to cin la tunai am lahum shuraka'u ba ade shuraka'u jamu ya sharik ade e na jaye lafa soko bachi baci na mushrikin na ja nabi da ga yami in ba da shurakawu zabacaji e na je wana shara'u lahu na ji la shari'a ci ciya min addini min ya addini wana malam ya zambihi Allah na to shi ayi bini tuba na soko ko ga nabi da ga kade zai ja tsayin ci ciya ga beji ta addini wana umma ji so kwana aya na uji ya ci zandu ne bebe yanda ci be adini dini o maji so kwa de ka fa jiki ha abi ayi gan be sharia ya ji ya lugwa anabi ya ji ya lugwa wazo zando kya to ji mushriki ji ne aya na wadiu suratu shura ni aya shibenici to e bayan fasara bidiyo na man ga fasara na tazo gan tsata mini fasara yan bidiyo na ga fasara na al-imamu shabiji na ato al-imamu shafi'i jina da mini litafi na ga al-ittisamu na wala ga wala su sunna go gabo ga yi kiyo e ko ne za sai da dini na be sunna ya tomba ko be be tun do ci da dini o ga me wa tomba sokobi wani maje na shari'a bai bai na dole e ko bidiya ji kwata wuji son ba sokoga zai je wuza fikin mai duguro nan ji son ba sokoga a ga aljanna ya ne zai ji ga albaita alagwa sun shegi sahaba ito kuna ki alagwa sun a ga ya da sokogo zai ji shani ni rabiul awwal na a ga ya da sokogo to ziji sakpan ne ya nabi muhammadu bebi wọn qur'anu bebi wọn to nge bidiya ekpanawa na wa cici umaji annabi muhammadu wa muji sokowa wuce ga waila waye da soko ila wala da nan ga ya bidiyo akida ndo ci zabe yo don ga yi wangi wa da aljanna tubu etin ibada ndo ci wai zabe yo don ga yi wangi wa da aljanna tubu boji ndo ci wai zabe yo ga dini wo wannan ga ne da dini wuna no akida ibada boji muamala ndo ci sai fiyawo muamala jo kowace na shari'a wa na ya ce ga gayi guro ta dide a gada wani wa qala sallallahu alaihi wasallam man adasa fi amrina aza annabi sallallahu alaihi wasallam ga zan doro na ga saye da alamari na wani alamari a annabi bebe yau? adini adini gube wo an ya ba da an ya le a kida na je ya zabe yin fi amrina aza riwayan cin ga fi na aza ma laisa minu e eh, naddan ba ku ba ne ya labe hadda bai eh, na mi muhammadu wa nan ga raddun a ga ba wai mardudun e tun wucin akida wucin a ga ba wai wa gile wa wa de lada ti wa wa bukhari wa muslim hadisin na da mini e adini hadisin na ga musulunci kan musulunci ga giya Hmm. la ilaha illallah ga giye wata za wani gizo kuma giye to wana wa giye musulmi shi na la ilaha illallah e ko bidiyo to za a ji wani wuji kauna wa wanda na guna adini la giya musulmi da e za ga giyu la ya gefin shi musajin a ga zai da giya wajidana wa ga kan yore rin na dai bai ce ga zai ga ka zuwa zai ji to sallah na ga zato ayi da shi <laughs> la ilaha illallah ka zuwa ce na zuwa ina ni go <laughs> ga Allah ne a go ce ga kai ga mana ya mu da ta ca ba zai to sallah gumi na ga to ayi da shi kanu ban na ji faruwa <laughs> kuma kallo kano to jawo ne ji faruwa a ga ya fasiki ne ji sallah na na yi gefin cina na yi haramu ji cina amma alawa ya waya na sallah gusawa gumbe jama'a na. addini giya ya zawon gida jahilci ruce zawon gida man ji giya addini ya ibo nan man yanzu a kiya bi citekin da lama ta ibo kaida nan na ta yana wale ga dai na man na jeji na gaya addini zan ruwa ga ciya le ba na gimi ne bogo za a sara mu nga ma sai ga yawo ko tai ya yi ta rufe zaman gizi hadisi al-buhari bai musulmi hadisi na idan mini na zaba ita hadde ba gowa ya hadisi na wani ya gbau na ma bai gbau na alagwa ji fasara mu bi ci goge hadde manu ji fai ba zagan abin shi taro bayan wula awwalau mini giwa gidi na je la hadisi ya ga agbada na

wa khairul hadi ko wa khairul hadi shi wale wa ya baya hadi muhammad wa ya baya ne <laughs> to yana na bai lacca wa zina ga yi wa ga ce ya <laughs> a abu ga yi wa da bi a ga mu daga ga inna alhamda <laughs> a dai zai ga ga mu da wa mai ji wa zuce ga inna alhamda to ma dubi ci wa to e bai ne da azofiana amma ba zan na fahimta jin ma hiya anwa'ul bid'a ki ta ti ta ti bid'a anwa'ul bid'ati kathiratun bid'aji undokunri ta ti ta ti bid'a kathira undokun minha min ubo al bid'atul mukaffira yaza aka fara ne ulan yujin bi shi cin mukaffira ci guwo eti sumul fa'ilo bid'a ne lazaje kafirina iji fahimta ko kaddo ayil amwat ke washo yi zai ja tsani na abi abuwe abi abu bukata wajawo mamma waje ko mandoci ji walisti anati bihin wa mafi wa wuce biyayin fai wa taimako biyayin zai ja tsani na wai waza musulunci kur'anu ji shara ga na kaji wuja wuji na yi wa ga yabo lokaci biya ga gama ike dai albidatul muharrama bida na iki ha haramu na shari'a ka ngofe kafirinci nke wani ga haramu ka tawasuli ilallahi bil amwat ngai o watson ba yin soko waji tawassuli kime ya tawassuli a takarru tsomba o watson ba soko bil amwat bai za su ciji wasu salata alal kubur misali zai ji hatsu hannun tsawon raji ta wasu lo su kuma maimako ya tunguru ko sadaka na wajina waga zai ji hatsu hannun na tsawawa wa latso ba lo ba su kwaye tiyewa bu su ko tobowa ne na hatsu hannun na kawo da raya wa dai lobu ba duyawe ya tiyewa ce ba su kwaye yawe yi ji fahimta ko al'amuwa zai zai hatsu hannun na àṣìgáwò ìlàjì tẹ̀wọ́sì lọ́ba tó ṣe lórí làwọn tó ń ba lọ́ba tó ṣe mẹ̀mọ́ kó ọlákùnwúrú olówó tó ń ba tó ṣe tí wọ́n ṣe ọmọ wọ́n sọ̀la ti alàlùkùbù àṣàgá ẹ̀sùn òdìdí sálà láyòjì owó kábàárì rì láwọn ọ̀dàjì sálà yóò ṣèlérí ẹ̀jìn ìdá wọ̀n laha, làhá wọ̀n nádìrì. lil kubur wadauce mai ya kabari wal bina alai acha ha bina alaiha acha ga wadautu kabari uji to taisi ko ejun taisi yana utu akpakojin yu pata bidiya jiwona shari'a lajin haramuna man koya addini ji pata sarauta yan saudiya ci ji pata kyan da dai kabari talaka yi nan a ce a gana yi maka madina zaunci mu ko mu bata jiya da tu kabari zandowa to na jagai kasun na bu wula tu gurgudu bata haramu yau shari'a nan annabi nan sallallahu alaihi wasallam shari'a nan in Allah zai yi keto zai yi na ketowa ne ya tunguru ga alu keto ne ya ga ta kabari uzu a ko jin ayin ruwa yi jin atun waya inna akramakum inda Allah ya tkaku e uga ga sana yi ga yi pela tu e ba so chi ma doni e pata ga wani ka zuyo atuya atuya patu da mine ne shari'a jara musulmi ma bal man je so ga aji to kabari man ga su e gi makanta ja ku gikin ya so ma na ji ba risala je pata mu ta sarjo ga kya ya be yin ji ka to aju ke jarida na dauna kai kuci bai kya ci ne albida'atul makruha bidiya jike dabo na jihar jahannaf wani kassalati zuri ba da juma, izu biyu ji sallah zuru zumana wa juma'a jahani na dole juma'a ga kuke ya zuru ko dai oji zuru ko dai juma'a lwana amma da juma'a ji oke ba zuru ji bidiyo na nafona waljari bi niyyati fi salat a caga wala ila to lawa da niyya wa be ga waji sallan allahumma inni nawaitu salata zuhri ko betin ibada na jike ne ibn yin wani sahaba ji ta tuba ma hiya al asbab allati addat ila zuhuri al bid'a ki ekpa naji dingwalo addat bi mana na dingwalo ila zuhuri al bid'a elatuye bidiya ji na kila bidiya ji ta gami ba fal asbabu lati addat ila zuhurin bid'i arba'a sababi na ji jin zawan gi gwalo elatuye bidiya na wuyi guki guni ya farko aljahlu bi akami din zawan gi ya jira ke bayan addini ta kuma ga ji jahilinci ya sau sauro ya mai wato ne lawo na daidai na wasu yana na gawa jikin wa lamito man dai shi na azkaru na ja na beji zuma sallah wana mu da daidai wa su saurayi mu da bayan ya tsona ke ke zuma wani jigiya ya daidai wa sai ke lametu amma ya na kabon mutaye mace na mutum ya gwafi jahil ce ya ga hau ga man ki sunna hau ga malawo ga yi sunna ce mutaci liman na cadi ne na yare uzurire ya dai uzuri gaskiya ibn wafe ga hannun shari'a ga ma ga hannu mutu sun ibn muke yin shari'a ba hawa e bela to egba bu kai za a da ilimi ce lami to egba ke ga e ga wa sai na dini bu at-ta'assub lil arahi wa lil rijal ezo fuji tasubanci rayi mandoci ko ya mandoci idan man kaza gana sami alobe ko ina man kaza jina sami alobe ji fahimta ko kin don do ci ga sunna ma sufi akida be ra'ayi sakwa na man do ci be be ne mu ga sunna na wace ne sunna wato na wa ga sunna ne wade gwa ra'ayi zan do ci nga bidiya be je zai ce mi tura yi man ci na amma zan do ga ji sunna ne ce mi tura yi man do jani shek gumi nguyi be bayani na ji ti fiki maliki wani yayi mu fana man sunna kice wale ji ta su man ja ga mu ci ade wani waye sun na fi da ji tasuwanci a manya man so ku gunyi maliki abu da su mutawa fata wuce ba ta yi ti maza abi maliki abu amma we na yi makantu na ji tasuwanci ta wajen yakin fata wani wani manya ti maza abi maliki wani sai na yi bekin dalili na na so dalili ga ce egun ga ce na sileba na ga shi na ga yi manya dan na ga mai sunna amma ya abu so ka tasubanci ba towawabo bu wato ya daji ga yin ganin luwa amma wa mai sun ya zanna wayan na zafi bu zanna wai ji sallama ya bu zanna wato ma ga wabi ga waga lalle ya ji ya daji maya wa mai ji za a yi ji ya gi wai na yi wawa bu su fa'ula alami ka su fi ajiyana wawa musu ya ji fi jawabu dana wallahi ka su fi ajiyawa baina atashabuhu bilkufar kufar lambi igita kafiri zigami ngone je juwa wafija ndo chigali we wai kaza wachundo da ba sami wangi amma wai ta chinda yi chuji abida la report mu ledu kota mu eh! zabe soko ko gigi ndo chire wallahi tallahi wato ga na shirku gana na sun da zanen da cike gaskiya luba ta subanci yawa waji ta eh, tashabbuhu bilku far lambi gan be zijiyo eh? be kafiri ji wai labidiya bai ezo fi san zijiyo eh? kafiri ji yesa ya kafiri ji man gawa min al-bidai fi hadha al-asr na shi da zamanin nana ngai aliktifalu bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam abaji shani yatimu ma nabi ibi jiji iji shani yatimu ma nabi annabi nga muso fayin ma mumu amma ki wa fayin gba azun ya liteni nga naga yi sunna naga yi sunna kila o te fe azun ya liteni o nga fi wolitu ebo na fo wuci ga amami o nga ma ci qur'anu ya mi o nga la me fayin gba ejin ibada ya so ko ti wo kima zo go laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa ma ataakum ar-rasul fawdu enu a yi be ti mo mo bo na ki han azun ye liteni gashe albani go gan na gai maulidin sunna azun ye ni amma na sai sai na wajen ce sunna le ba ni ba gai at-tabarruk bil amakin wa bil amwat ezo ji tabarruki gan be danaji amakin da ji. jemu makana da wani wal obil amuwat me za tu ci a gan da na kaza bo wali kaza fe ji da ji kana ba gato na ila ilal da ya shikata ko a ga ci man na sun na ko tiya ba ba ci man wuce ba fe da dufin ta kuma ne ya yi dina ji faruwa fa zuma ji na din zagin do cewa ga mu toji ka kana ba wuce ga kin ga ba ga kiya ga ba kin bo daga ci ma ga da take cikin bo a ga to ba ga cin we lagwa lafiye ce ba duwa adde na ji daji kana wuce da fe fina e bo ba ta na ji da bi ayina ga bi wina at-tabarruk bila ma kine ga da zitun wayo wani kendo ci rute musulmi ne musamman zagiji jari ta ke fogwa ganyen bagi wa bil amwata tare da ya tsawa ni na tabaruki albarka sama ina yi tabaruki na albarkawa to za ku rudi albarka layawa ni wa ke baba yau bai zina so kai so ku jin albarka ga sai ga wa de de ngwa ngwa albarka kima ya albarka yazo fi bi alkhairi ga ya albarka yanda ce ya ta wa ma sun da so ko albarka wa fe bebe alkhairi wa fe bebe da su sokwa aya ƙur'anu gaunin bai za albarka su kujin albarka albidan fi majalin ibadati a caga bidiya mini bidiya na ji da zamanin nana bidiya fuska ta ibada shi tun ibada ji hanyar saifi bukaka to a shura wani je bida nan yau da ya fata da yana da saifi wani wariwo nimfu ji fata da zai je sahaba ji to ko ya tawu sai ni fe gina ne ole kwata bi da shiga sai fi wa taqarrubu ila Allah bi tson ba so kowe be ki ho be bi da ji ta ta yi sai fi bo za da bukata ga sai sa ga nan gi sun be zo a ga qur'anu ci a ci diki a ki a nan gi sun zagbọn ma cin wa gbowó wọn gba sun <laughs> wa da wọn guta لا إله إلا الله فضل آل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو غفل يا آل البيت وما يجب lahum da yanayi wajibi ta ta abubuwan isi yana min gairi jafa'in mugaibe zumajetaima wala guluwin mugaibe kiyan zungaima jafa'u gai kiyan wadda sa tsaya wadda cin wa tsaya wala ga hada sun ba ya ki ma tsaya wadda je fawo ya albaiti ji gulu wewa ma wake ya goyi ya kaga wa ga gana ba wasu kuji wadda na yi gulu wadda ki ma ya kin na eh, hajjaj bin yusufa sakafi ya damni zai ji le ki ma ya albaiti ji ya fi na fona kiri zai ji usaini kwata nan wale zanna yake cin wa albaiti ya ji fahimta ku sun ga yaje fawo o ga dan sai na so shari'a wa bai wani na ma so wana alu na je wana witiya tatacin albaiti hum alun nabi sallallahu alaihi wasallam ga albaiti agayi zamiya nabi muhammadu jo sallallahu alaihi wasallam allazina hurrimat alaihim sadaqa agayi zai jima a gigin sadaka laje haramu yana wa hum alu ali a gayi zami alijo wa alu jafar bai zami jafar ji wa alu aqil gan bai zami aqil ji wa alu abbas gan bai yi abbas ji wa banu haris gan bai gishi banu bi ma na jemu ya ibnu galawan banul haris zami ya egishe harisu wa banu abdul muttalib gan yi gijiya da ku yana nabi yi gan abdul muttalib na wa zawajin nabi sallallahu alaihi wasallam gan be mi jiya nabi sallallahu alaihi wasallam wa bana banatu ta ginza giuji idi fahimta ko yana ginza gi ga ji rayuwa zuma nabi bona e giba giuji pata ade zondoro an ga ole gan to hale da kambai e giba gi guta nabi muhammadu lui jago sallallahu alaihi wasallam man no ci ga yiki mana da jijiyar cewa nan ga yabo abe ji rayuwa zuma annabi ya zabe yawo ga annabi da na gwa kwai giya na bawa jaja ya gwa na binci annabi magala nabiya ba di gala su kuda rana ya ji batun aliyan zaka mu zagi ji mun gauke ga aidi annabi mun zagiya a ji kwata da mi ba ji na da mini hikima na mandoci ga latoci ci gora ya tun aliyan zakan boye qala allah ta'ala to ga yace cewa albayti jonga inna ma yuridu allah inna ma iyaka de yuridu allah de wali riba an kuma rijisa ga wula shika irin doro etun sokwa irin doro wula wula kiubu yayi an kum alalbaiti ya alalbaiti so kuro wa gan wula yi gangan na najisa irin doro etun sakwa irin doro wa yutahhirakum wa mulai yuli sakatakai matukan lili ke to zunubi je lugwa lole ne uga fallayan albaiti so ce ke gabe ya farko na yi suratul azaba aya udidi gubacin wazkurna ma yutla fi buyutikun wazkurna epa ma yutla fi buyutikun na ene gba ya yi fi katata ko ya jomi ayatin layin aya su ko jina wal hikima gan biya hadisi jina ga yi hikima inna Allah kana latifan khabira to ci ya fi tu sauki etu yin ilimi khabir ga bi mana yake wani la ilimi fa'alu sunnati yuhibbuna ala baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alu sunna je de boye ya zami je annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fallu sahabati wa ma yajibu itikaduhu fihim fallayin sahaba shi dana na yi wajibi itikaduhu fihim ne ya takwan kuro ya ci sha ne sahaba shi wani mal muradu bi sahaba ke kpagin da sahaba yau waman lazi ya jibu itikaduhu fihim ki mai wajibi na musulmi takwan kuro ya ci sha ne abu nan as-sahabatu jam'u sahabiyyun as-sahabatu kalma wuce yi jam'u ya kalmayin sahabiyin sahabiyin zaini a sahabatu jama'a na sahabiyu ganca wa huwa man nabiyya ungai zai kun gani muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi cha imani jibi ina wa ma ta'ala zalika ucha su ta ta ce wani wallazi yajibu itikadu itikadu fihim gaina mai wajibi ne ya takwan kurai tishani abunan gai annahum afdalul ummati kede zajayo agan aluma jibata wa khairul qurun amadi al khairi ga jama'a jibe cikin bukata na karnu ga jama'a ya zamani so jama'a jiye kan ijo pata na de zejide al khairi kwana karno wona da al khairi ga pata na qala allah ta'ala toshna latuna gam wasabi kuna na zai ji gwazo shi al’awwalu na yin kakan canan minal muhajirina na ta ce maka cije wal ansar ganda madina cije na a ci shi zo ta basu ya bawa nabi muhammadu ita musulunci lona walla zai na taba ohun bi isan bai zai ji lami tukpayen muhajiru na ganda ansar jina bi isanin ije lura bai kalmar mai bi ihsani ai bi itqani akida na sahaba ji na nga wata tubo zozo bi mai sauro ya ziji mai lagwa sun akida sahaba ji ngai ahlus sunna so kalmar na da muhimmanci wa da daraja ne sahaba ja sai waga mai a bi isa ne ya ce bolo bolo ina e tatu ya akida ya ibada mu'amala na gawe jon gawe wo wasando ciya wuce ba radiyallahu anhum ya dasa ku gafiya ya dasa ku gafiya sahaba ji to zai ji takwa abu waradu anhu radiyallahu anhu to ce ya dajin gani bai ya tuwan waradu anhu a to mai ya dajin gani bai ga so shi nan ga wajen ya ne wayo ko wa'adallahu lahum so ci jannata jannashi na tajiri ta ta hal anhar na ta ta ha takwayen kara aljanna jo ko ga takwayen ce mun da ken da tafsirin da ce be biyu na al anhar e no ji ka kai na idena idege idene fu idene madara idene no ipara ga pata wa tsa tajiri wen je takwayen kara aljanna jo ko ga shi ci ma ne fi aljanna wannan a ga alwalijin nan na khalidi na abadan a fiyabo fi gege na zalikal fawzul azim na ga mai robo nan wacce su suratu tauba aya shi tun shi wa dai ayan nan ta fa abdalu sahabati a ga wagan riji gaza wangi da kwata ta ce sahaba shi bo ga alkhulafahul arba'a ali fa'uci ko guni abubakrin wa umar wa usman wa ali summa talha kan gama wani jimi tu talha ce jimi tu zubairu sai abdurrahman bin auf sai abu ubaida ya gina jarra sai sadu ya gina abi wakas sai sa'idu ya gina zaid sa'idu na gayi bayan yegi sa'idu na umar na yi gan fatima na sa'id ya dagi sa'idu na umar wa ngaludi sokoci uku gumbe yegi yin na umar in wani cewa ga sayidu na umar wu yegi yin zagin na yabana sayidu na lo musulunci ma mami tuba gube adi musulunci wu yegi yin fatima ina e wata lauja musulunci gwani a ga wani mu gabe yi zako ba ci ya sayidu na abubakar bu ngala zamu da tiladi fahimta ina kara yin bi mun ji wuga fahimta jin wa ga wayin ma wato da da su sokoi ويفضل المهاجرون على الأنصار أما لا تشوية مهاجرون لا تشين شوي زيجبو يا أنصار يبونا زغو باتا ما كتاين ياري مدينة تشيني دبوا نيجا نبي أبو شارة بالجنة يدفع بني ولا واتشون لتوا يا قرآن جو باتا زيجي سوكوي كاين تيو muhajirun mu ce bai ga ansar bugu cinwe muhajiru na juta tin ansar wana be sun wa wana be zai na an yi ya ki wuya na kawai so kewa ga imani zan na ji wa ceri wa wana ji ka tu shi wa wana be zai na da ji wa zan da cilo shi wani wajen gulewa layi in na ga mai wuga ga guri da biyu ya kato wa alul badri ga ta ga zai ji gokoyin badar na da wani bai zace wuce ga a to zumayen mu'ajiru na zai je tuwa na yi al'ansar sai zai ji gokoyin badar na wa alo ridwan egwayen zai ji gukun badar na gawa sai ziyo zabayen bai ato ridwan shi gayi na baya o muhammadan sallallahu alaihi wasallam zai ji mu baya bayanai sallallahu alaihi wasallam ta ta shajara ishin e ci bona ngai ba wani gala kan radiyallahu anil mu'minina idh yubayunaka tata shajara ai tsakani za ku su tutu kin hadisi bi karkashin ayan nan ibnu kasira wannan ba ta so ci ga wani daji bayan ya gina aljanna yau dole ga akida zanne ya ce qur'anu le ba ibn ga za go tutu gaji rida jike kwata na jiri zuma zuma annabi so kwa pega ga jiri dawa ga da qur'ani <laughs> a gan ade ne ga albadawu na inda ci so kwa piyaz magono ga tulaya so lokacin sokwa kwa gagan na ji fata na akidi wa mini akida da fa albadawu inda ce be tula tuya so ko pega ni a be ja galu cha sai akida dede amu ga ya jumaya so kutsi be akida dede kwati wa yufaddalu man aslama qabla al-fathi a shaga man aslama zai lo musulunci qabla al-fathi kafin a ji fat'u makka nan a gi maka kuna annabi gun da maka da jama'i muji maka ci cha bi cha so abi atun gwana zai sha imani jibi annabi kan gani na wa qatal a tafe gun kunke babu annabi muhammadu ina e la ciwa la ta laman aslama ba da fat'i zai ji bello musulunci zuma ya fatu makka wani ridwanullahi alaihi ajma'in ya gusa kulu fiya bayanin to zai ji kayan lona to zai ji lo zuma wani ibn al-qur'an gala ya sawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'lamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna to zai ji kayan lona to zai ji belo zuma gwena ɓata so shiga wajen alikawar ne yake yan alhusna aljanna a mai sakani zakutun cetu a to zakutun edashi tun a zakutun edashi tun sahaba nabi muhammadu jibaini sallallahu alaihi wasallam yadda na sheka mi gada littafin usul fiki eh, من غفر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك na gayi yanzu bayan karatu mini littafin al'akidatul islamiyya min kitab sunnati sayyaya abu mustafa muhammad al-kabir buna abdullahi al-qanawi a ta'ala nga ba su ku juzi yin ta ci gaba ya cinya ya bai gada kin da mai wato jin alikawali ga juzi yin ta ci wa bai mai tuna su ku gube alkhairi isona buna su ku alkhairi mun ji tabbatu yi ku subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk